والحمد لله عليكم ورحمة الله وبركاته نعم على شرائعها اشتراك تالف تالف تالف للأبي إفراد نفس المهر إن أقدم ذهب الذين عندنا فهو الذي بيده أقدم نكاح فاحترم والشافعي للزوج أي بالمحسن هنا بياض الآيين في محسن لأن الاستثناء نعم نصفهما أن اكفروا عليكم قد حسن إلا جاءتوا سيد بنفسها وأشرفت الحجر من وليها آه. رابع هذا الأبو نغض بيكي فهو إجماع شين اشتراك تأدي يزمن تو تأليف يد أخي تأليف كلمة جن كلمة ينا دوكا مع هذا اللي عندنا هنا هنا في فادي شيل الألي ما هي فيه يا سامي وأنك في المحل يتريد الرجم يا ما المحل in asabin zahab idan ya zama to ɗaurin auren ya warware mana an samu saki kenan amma iyo shi kaudar zina ila muna fahimta kafin a tare an ɗaura aure ba a tare inda na wannan mu a wajen haka muke yin shi shi wannan abu ɗin fa huwa lazi biyar shi a kadin nita إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده أخرج أنغاني يعني ماذا شيء تمو شيء يقوم الذي بيده كل من بعدنا بعدي هذا شيء ولنا من فيمكن ترم حيما كبيرة كبيرة أما والشافي والشافي يتيا للزوج أيضا يحتاج إلا أن يعفون بالذي يتركن الزوج أكيد قلنا ممكن كشفيات الآية ينفي لكن آية دي كوري وأن احتمال النافع وشفيع لأن الاستثناء من قميصه فهو الاستثناء إن يزول لقميص ما فرضتم منه أي نصفه عليكم كالحجام abinda ayan yake nuna shi ne rabi da ana kai illa ne aka yi sayyirin shi ne rangwame ga mace idan ainihin ba zo rashe na shi da ake rikinta wa aka yi za su hajji min wali a idan kuma ba idan ba zo rashe to wali yanzu shi ne zai yi inda lana abin da yake cewa a ne ya farkon ayan cewa وقد فرضنا لهن فريضة sai ce fa su ma faratu sun wa kan faratu da kunna faridatan da ake da mata ko uban matan ko miji fa su ma faratu da ake magana da shi da miji ake yi an gane wannan sai ce fa su ma faratu to rabi tunda ta ba da sadaki kuma an ɗaura aure tarewa ne ba a yi ba to fa nisu ma fara su ne abin da duka ba da rai shi ke da shi ya ta ce illa an yi abu to nan ne inda ishtirakul lafi ya abu yana ɗaukan jam'in mazakkar salim ya kuma zai ɗaukan jam'in muhannas salim idan a jam'in mazakkar ne kaga wancan nawo ne ita ce ita ce mene fa'i mun fahimci wannan nudin na kai da wanzu kawai abu nan ne idan jabul mu'annas ne a nan wajen kaga nudin na nudin da ko da tace muhallar to wa ake nufi an ce fa nisu ma faranta suna da rabin abin da ka bayar saka ce illa an yi afu sai dai in su mazan kuma ba ce illa an ci afu ba illa an yi afu sai su mazan sun yafi maganar ta yi ko ko illa an yi abun sai dai in su matan sun yare in ce kawai a za su kudin shi duka ko ko sai dai in su mazan sun ya faɗa rabu ma da aka ce a za ba a ka bai shi kawai ka wani su gaba daya wani ake ne mun gane wannan to ya afun zai ɗaukar can zai ɗaukar nan amma jajin ayan ya nuna cewa ya afun ɗin na matan ke musamman ga aunan ya zo badarin ya afun auye afuwar da zai biya ce kula da to wane ne a zai biya ce kula da nika ne shi miji ko uban Thank <laughs> you. wanda ya ce ya kuna a nan matan ake nufi to allazi bai ji biye ne kudatin da ta uban ya ke shi ta ya ce maka idan sanyi ba ya ce sai ce ta yafe shi ke in yarinya ce kenan ita yin ta ne allazi bai ji kudatin da ta ya ce ka ɗan shiga shi a ba shi bisa kun fahimci magana yana mana fahimta yanzu an gane ko har yanzu ba gane to da ta ana magana lafazin da yake magana kalmar ya kun shi ne an yi allahu al-mushrik din ana ganin ma'ani yanzu ya ɗaukar anafin su mazan ne ko kuma anafin matan a gidan kalma shi ne ke yanzu da ta'alin aina a ta'alin kalma zai ɗaukar nan zai ɗaukar can ilama zai ɗaukar can sai shirin kasirin na dare ya ɗan yi magana a kan wani shi muna rin jaje cewa matan ake ne zan yi a kan wani Allah shi ce kaga yakin ne tunda an wargo an jero ko kani kuma farakun illa ne a kan sai yan in ya da muke ko ala da muke wa ya ko da libya da ke kira kenan wa illa zai kuma farakun din nan yana shi za ku yi Allah ta'ala wata ce matsala ta hudu da ce karɓar da ke kawo ijima kami su haka su da morarka bin masa na biyar ala imamatin wada لا يجب المس على أهلهما فقد لدى أصحابنا ضربهما وغيرنا كالحنبلي يحتمل إذ في وضوء أو وضوءين بإذن فليتمان اقتتالنا على أحدهما إلى احتماله جلا جوابنا المديرة رويدة أن في وضوء واحد أن في وضوء واحد ذات الشقاء أبنى ديار يتشي شين يفتر مرتب أبنى ديك مرتب تأيي في ذلك هذا أهدني تأكرر بيش مثال تالي يتشي مرتب يتشي على الإمامة wada a nan wajen ya zo karara la yi kun nasu ala ahali ma baya لدى أصحابنا بل بهما وزن أصحابنا المالكيين بل بهما في رجول أحدث زمانا أما وزيننا في وزن استطاع منا الحنبلي فمن بحنبلي يحتمل شيئا في ذئية أدوك أشياء بلا إياه ولا تنسى in me ya tafi wa wudu'in aw wudu'a ne ke saboda an zai iya daukar alwala ne zai daukan kuma ba alwala ne ba saboda ya ce ne menene fana kama ta ala na fiye jiri ko bi na fiye jiri wa ala ma ko wa kufai to a lokaci ɗaya aka yi wannan ko na ba ka labarin ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa akan najiya ɗinsa ya yi shafa ma akan kufi ya mai shafa a rauni ƙasar jinafe wa adadi ma arwallata ko ko a a wata rana ya ya shafa a kan kuki wata rana ya shafi nan mutum gabin gashin kanta wata rana ya shafi rawar irin na fahimta shi ne ce to mu hitimalin da aka kawo mana ce ko kuma muka je. da haka suka ce falai zamani un kisari ne in ba falai zamani kisari na ala ahadihima ila ihtimali hijara kenan duk mun sauki ɗaya biyun mun ce in kai shafa ka rawani yayi in ka shafi wani ba'adin gashin kanka ma yayi ba ma ne a ciki tunda zai iya ɗaukan ba ana magana a lokaci ɗaya wani to jawabuna mu amsar mu shine almugira an gane shi mugira din in ba gane shi ba arrawi wanda ya rubuci hadisin zakar ya faɗa anna wudu an wahidin zakar sakara wannan abin da ya wara arwala ɗaya ne ka ga magana ka ce ta yiwu ba a ko da ayya ya ba da labari suna cikin tafiya ne ko na ji mun karanta hadisin a darasin mu na halulu wal manja sai haka matsala matsabin da mai waƙi a ɗaya ce hakan ya faru a bayanin bukera saboda ka kamar ihtimalin yiwuwan ba a a ɗaya ba ce don haka suka ce kenan duk wanda yake da rawani a kanta, ba zai shafa a kan rawani ba dole sai ya shafi wani ba'azi na gashin kanta. kun gane ko wanda ya samu ke ke kashewa a kan shi shi shafa kai daga matsalar gashi ake wani. to yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rawanin kun ga dan barnan sai ya fara daga matsalan gashin sai ya shafi nan na nafiya sai ya shafi wannan kai in ba zan haka ba da sai ya shafi rawanin kawai ko kuma ya shafi nan kawai biyu rubutu an gane wannan amma sai ya fara daga nan ya shafi nan kuma ya shafi can so da haka kun fahimta ko hudu <laughs> amma idan kai rawanin dama ya zo matsalar ya zo nan tantan sai ka matsar da shi kuma ka shafa kawata. kenan ba shi kuma da shi sai zama tsoro wajen na ta yarfa bi inda ake shafa kenan sai yau wani za ka shafa amma na naka bai rika ko ina ba misali ta nan gaba to kaga za ka fara da matsalan gashin kai sai yanka da ake shafa an gano wannan waɗansu kuma suna ganin cewa wannan ma ne a kan cewa ba ka shafi ba wani sashen kanka ma ba ba sai ka shafi ko ina ma'ana zai ka sauka ɗin kan wani sabu biyu ko daga annabi sallallahu da rawa ne amma kuma wani tsaron gashin kansa ne a waje kuma yau na da shafa ta bitar wannan ba za ta amma shafan da ya kan rawa kuma zai rasu ma saboda da sai ya shafi nafiya in kawai wuce الراجع بروي ثالثها تركيب مفتون أحب من يتوضع النبي من أمان ودس بتمرة طيبة وما تقول من الحديث يتفق أصحابنا قد بينوا احتمالا من غير مجموع فلا استدلالا قالوا من احتمال من نبرة لكون الشارعين به توطأ ثالث هذا التي تركيب تركيب لنمسكو أدد ليس منفصل أن تأثر الأثار الكراش وأن الرومان لما تأثر هذا وإن من أحل يا هذا السد وجود توضؤ ينقر ولاد النبي أم يعني ما النبي أنتبه أنت كيف يريد أن تسلم كيف نرى أن هذا ليس شيء suka ce ai su ne da daga kenan an gane su da makamancin wane ne ya halartar da haka da shine abu hanifa wajen ya kuma kawo hujjan shi ne gudan shi bi kamratin tayyibatin wa ma tsakurun min hadisi ya sauya ai hadisin da ke cewa aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ne sai ta kamratin tayyibatin wa ma tsakurun an gane kamratin tayyibatin wa ma tsakurun to kamratin tayyibatin wa ma tsakurun wannan sifan yana komawa ga tsinin ne ko ko yana komawa ga tamratin tsayyibatin kafin a yi matsan da shi zama wa tsahurin kafin a jika wannan da shi an gane wannan babu hadisi ko ce tun ta kalli wannan sun hasu ne tamratin tsayyibatun ma'un tsahurin su ka tabbatar da wani ake nufi da ma'un tsahurin wanda za a yi tsarki da shi yana ma'un ya tsahur na biyu ma'un ya wani malami a kano ya ce yau kuwa an ciya mun ba da fatawan yin alwala da muna ce to kaɗe ka yi ma kula masu ma sun ba <laughs> ya ce karkashin hadisin na za a samu wannan hasken Yusa za yusaza ashabuna mu kuma ashabuna qad bayyana tuni bi zan ihtimal din kuma min zaini daga waɗanda abubuwan guda biyu majmu'un hada su akai ihtimal din min zaini ne mutu. majnun da aka haɗa sai ka falata da haka nan ba za a yi dila da shi ba saboda haka mu abin da asabar haske ce shine da ya ce tamratun tsayibatun asalin da biyu ne kafin ya zama ainihin tsini wa ma'un tsakul asalin ruwan kafin ya shafaɗa da wancan da biyu don haka tun da asalin da biyu nan tsarka ne ruwan mai tsarki ne don sun haɗu mai ne hana shan mun fahimci yadda هذا هو الإنزل هنا الجيل الشيوة قالوا بكتكي من احتمال لكم نبرا بكون شارع به توضع قاموا بوانا احتمال لكتكا وغا بمأوشيش يقول لدي حديثي ما تبتا أن يقول لك أن يأل والله لنبي أنا داني واحد قلوا بسنع الحديث ما كدوما نتوى رايا في تقريب لحديث الهداية حديث المدينة أسأل بسنع da ikon jidda ne to amma a lokacin haiku sun samu hadisi ne a baro to kaga inda hadisin su sabitin kaga lalle za su yi rarri in ci mara yin to amma hadisin bai inganta can can can ci ma ba wai yanzu ne to kaga sai zaman to tabbas wancan ihtimal da malam ya kawo cewa abin nan da ya ce kamar sun batu wa mawan tsaro da ana magana ne kan abubuwan su intisala ba ana magana ne kan majmu na matsayi ko tsumin da ake magana to me ya kawo nan abu ne wanda yake mafassil aka ɗauko hukuncin shi aka ba da shi a hukuncin da yake a haɗe والله تعالى ما ليش مسألة الإضافة تبحث من الأعيان لا يفيد إجمالا على معولة كبيتة وأمهاتكم على مراد الإحتياج والفجر كذا كلام سيئه توقفا لنا على إجمال شيء حذف كما إن في الخلع والنسيان عن أمة عن أمة وذان موجودان فالعرف رفض الأخذ عنها عين بل لا إجمال إذ تبين yace idafatul ahkam lil ayani idafa jingina hukunci ga wadansu ayan na abubuwa la yafidu ijmalan baya nuna ijmali ba alama uwuya an gane akan abin da malamai su karkata ko suka tafi a kai ina misali ga maitacin kuri matsalaikun maita to kuri matsalaikun asaluha ko kuri matsalaikun mai bintu faru biha وهول عليكم نظرها وهول عليكم لمسها وهول كل abubuwa da yawa za su wa umma hajjikun aka yi hudu matsare ku umma hajjikun to a jikin ta bi umma hajji a nazarin umma hajji au ma za ku wuri ma'alayana ila mana fahimta an yi zafar taharin ga mai ta an yi ramin taharin ga umma hajji sai ce to shi wannan kamar yi wa umma hajjikin ala muradihi siyaqi ya urfu wani ƙurfi da ƙurfi zai bayyana da ne kila muna fahimta kaga mai tantan wa matsala kuma wa malik wa wani wa nahnu tunzira ma huwa ila ghayri allahi wa man kuntu bi yaqin yadda shi ake ne an fahimci wannan kurman alaikum umma hajjikin dinnan wa banatukum akhawatukum tun asiyakin zaka rawo aure ake yi ila ma sannan urf ma na nuna cewa haramcin can na aure ake yi an gane wannan shi ne to a ah, menene haka nan maganan da yake sirki gaskiyar maganan tawakkufan ya zama cewa tawakkufan ne da na Allah ya mara shay'in akan wani abu da aka ɓoye shi kuzifa wanda yake mahzuf to shi ma yakin fa zai iya bayyana mana da shi ina misali kamar sun rafi da kasi wani siyan an ummati wa zana mawjuda ne misali hadisi ya tabbata ko magana sallallahu alaihi wasallam ya shari'a al ummati al faqr wal isyan ko a anabun ba za su yi kuskure ba anabun ba za su yi mantuwa ba ai dole ne mai kuskure kullum muna ciki dole ne mai manta kullum muna ciki to kaga a nan wajen gaskatan wannan maganin ya danganta ne da mene abin da aka koye shi fal urf a urf ya wani mana cewa ai rafo akadi an hanya uyina abin da urf yake nuna mana shine rufiyar ummati al menene al khata wal nisyan ai al akhadhu ne bil khata wal nisyan a kama su da abin da suke da kuskure ko laifi shi ne aka ɗauke masu mata kenan al'akazu ɗin nan shi ne aka yi ba shi aka ɓoye shi an gane wannan to ƙurf ma kawai zai nuna maka cewa an kuskure ne a yi to wannan al'akazu ɗin nan bizayin shi ne aka ayyana shi bizayin duk waɗannan abubuwan guda biyu akan abin da ke da kuskure ko wannan. za'idi ma zai ta bayyana kenan yanayin ya tashi daga nasi mujmal an fahimci wannan ya tashi daga mene nasi mujmal kenan duk wanda ya da'awun akwai ijinari a rugan ummatar ana mene al'akata alai yana yana sun kawo ijimari cewa me aka ɗauke bayan gashi ana kuskure to na nuna cewa abin da aka ɗaukin shine al-mu'aqara da haka ba nasi ne mujmal ba nasi ne wanda yake ne هذا دخول النفي في حقائق شرع يرى وجودها من فاسق كلا منين كلا نكاح لا صلاة لا صيام في شرع الله بالحس نفيا نفي هايرا وبعد بالصحة ذو إجمال فهو لأقرب المجال جاري ولا احتمال اللفظ مع نيين أحدهما يفيده فبين نحوهما من من من استجمر فليوت فليوت <laughs> نحو من استجمر فليوت وهل في فعله أو الجمال يوتر حل إن كان في جماله تعين ففعل لا لأخذه تعين والحق مجمل لأن أكثر فائدة العلم عن علم مقصود يرى yace ka za da kolin nafi fi haƙa'i hakika daga cin abin da yake kawo ijimar wata rana shi ne mafi ya zo a waɗansu abubuwa da ke haƙa'i amma a haɗe a shari'iyya shi ne ce haƙa'i kun shari'a وجهك ولا وجودك أنا جاي نوما وأنت أنا جاي نسامو أنت كيش مني من فاتك كيف لفوت أي خارج يعني أنت جاي نهم فاتك إني ما أنا شو الله ربي أنا جاي نوما في الخارج أنا جاي نسامو أنت أشي أما هم ناس في الأرض يأتي باشي نعم نتاري فلا نكاحكم a illa bi wali na fahimci wannan to sai aka ɗora ba waliyin ko kuma la salata ko liman eh illa bi fata misali to la salata illa bi fata ta kitab kaman wala siyam liman bai yi siyam min al-layl ko to sai tashi da azumin kuma bai kwana da niyyar ba ko ya sallan da karanta fatiha ko makamancin haka abin da yake cewa ga shi dai hakika ne an yi ga shi kuma nafin ya ja ce ba ba a yi ba to me kenan wannan na kan yake an gane wannan ka ɗauke shi a ne shi to ya yi azumi A ba zai ɗauki wannan to ka na nafi siha ne ba kuma zai ɗaukar nafi kamar kaga akwai ihtimalat mun fahimci wannan kenan abinda ma da ke isar mana ihtimal na zuwa idan ainihin annabi ya zo tun da akwai ihtimalat a ciki akida a farko za ka ɗauke shi alal nafi ne alhaƙiƙi idan ya zama to ya tabbata akwai shi ko an yi shi sai ka ɗauke shi a matsayin to nafi ne da siha idan ƙara'in suna cewa a palestina ba ne bai kama da na da wata fita cewa wannan na fiye a na fi kama ne an gane wannan shi fa ya ce wal bai bi sihhati zu ijmali wasu suka ce a'a da aka ce la nikaha illa bi wa din nan to ai la nikaha sahihin nikah ko ko kuma la kun nikah illa ne ne bi فهو المنتج في إيمانه فهو لأقرب المجاز جاهد وإن أن ودخوليات فسكة أتيتو كينا مجازا أتيني لأك شلال كاهل نمبا لن كاهديك تنبا مجازا ورن بيباني بابا بأيباني بيباني هنگانا ونن <laughs> فلحتي مال اللغز معنيين أحدهما يفيد آه، منين أحدهما يفيد فوق في في منين طيب. كذا احتمال اللفظ معني مثالي لفظ بيه لما تقول لك ما أنا أقول لك كم غانا من شكو؟ يوه بيه لما تقول أصل للوجود ثم اتحاد ثم الكمال فرأي أن الرسل فهكذا وترانا لفظ يزيد ذلك معنوني بلاي أحدهما ثين سوسو يفيده آه، معنى لنا فاينة سنة ايام مطن لن بلاي يوم إلى مناسبة باوينا فاينة سنة لكي يوم فيدين سو سو فيدين أنا مجم سميكي مجيو رفع على كل جسد دكال لهم نفسك لما تيمو فيدين فيدين خبرنا جمعنا نحو من استجمار فاليوتيوب خبر مثال من استجمار فاليوتيوب وهل كنت في إليه أو في جمار الويتيوب حاج فاليوتيوب إنن وكنت في فاليوتيوب لنا فوما واني بأيمهم استجمار إن وأنا فوما واني أهلا وانا أي كن استجمار إن معنى أنا فوما واني هو جن بأكل تركين لشيكوكو ين تركين ku gane ko kun ɗauka nafi ne falyutar ababin ai ma ya ce ba nafi ba ne mujimar ne malika da mara falyutar ya ce mujimar ne saboda falyutar ai falyutar amma salata da hajjari ko ko falyutar ya yi so uku tsarkin an gane shi ne abin da malin yake cewa نحو من استجمار فليوتر وحل في فعله وجن أيشين في استجمار إنما أن كاد أن guda بلا أهم الزاجي sai ka yi shi da wuri uku ka yi wuturi ko baka yi ba ka ga fifi'in ke aukin jima'ar ko kuwa a jima'ar ne sai ta ɗauko guda uku in fi jima'ar da ke ta ayyana muqayyada fi aqdihi mu'ayyana in kana fi jimal idan ya zamanto manistu jimal bandu din inna ana sun ya kada ko guda uku to ayyana fi fi'i to ya nuna cewa tabbas a wajen aiki ma sai kai su uku ko zai yi kai a faya ne sai uku amma su biyu la fi asiri amma idan aka ce mata a aikin ne ake nufin ka yi tsoro ba lallai ne na mutum ya rufe ko kenan za ka iya wadantuwa da guda biyu idan har sai amfani da wani fara yin ka juya ke amfani da wani fara na fahimci walhaq malai gaskiya ne mujimin gaskiya wannan mujimin ya ɗan nan فائدة domin da fa'ida ko an ilmi makasudin yawa wannan ba shi ne makasud ba saboda suna ganin cewa yin yana komawa ne ga alfi'il din ba ga ainihin jima'a ba idan yana komawa ne ga alfi'il din akwai fa'idoji guda biyu na ɗaya in ka samu guda ɗaya ma za ka yi amfani da shi ba su da ba mun fahimci wannan amma idan aka ce zuwa ga limani mai dole sai an da dole amma waɗansu hadisan da suke ba da sun yi zaɗa a kan su jima'i ne ake nufin ku ko mun gane wannan shi ta ce wancan fa'idan da ake kawo a can yin ake yi na tarjihi ya ce ba shi yau to kun ga waɗancan da su da suka sa jiya makaranta karanta wani hadisi ko hadisin ɗan masu جمال من أكينكم ولا هذا شيء ما نكتب لكن حديث من كل ما يتريد الأخذ جمال أشياء لكي نذكر الله يذكر باقي القرآن سورة باقي يتبع مكوان إيثار من أكين في أجمال من يكون قرآن إن ذاك تعمل أصغر مثلا من ثلاث أحجار من قال هنا أن يذاك يوجد سواد ولا يا كوريا يوجد وضع قو هذا المقصود شيء على القامة والله أعلم فإذا تلوث بين حكم الشرعي والغلو من ذلك جاء أثر المرء بشارع في قوله اثنان فصائل زمان تقولان ومنه قوله طواف البيت كلاجئ محتمل للثبت في شيء كذا تلفظ حتى ما إذا كان اللفظ بين حكم شرعي ولا دوين ذوي اللفظ إذا ما تبين أكثركم وتكان حكم شرعي أو حكم شرعي أثر معنوان أثر من حقيقي وأن أنكيا يوشي الشارع كما قال الله صلى الله عليه وسلم في قوله إليك فإدمان فقائد آدم أجل ممكن طولان كل هذا قولان قولان هذه الذي تكشينا نكون جمعي a zo gare na farawa da mace wanda kaga abin da yake mashu shi ne jirgi a larabci daga mutum ko amma akwai halattun jirgi ya fara daga na haka ne ko akwai shi a lura ko ba shi akwai shi a lura ko ba na hau ko ba shi jirgi daga ko da kuka wajen bane ana ba bagar أبوين كوباشي إيه أبوين أنا قرآني ما أقرأي <laughs> أوكي شو ما كنا بقول مش ما كنا القرآن يقول كن أدب من هذا إن كنا نساء فوقسن جيد rabon da su suka mata kokar mace ne a zuci ta ta ce nan amma biyu ne kuma zai yi ma daga biyu ne an wani to don haka wasu ka ɗauke shi ma'ana ta lugara suka ce a'a jama'atin magana shi ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi magana yana magana da tsamin shari'i don haka ne isnan ko فصاعدا جماعة أنكم وزن جمعي من أسرع وجم جمعي وجم عددي ليس أكثر لما الله صلى الله عليه وسلم وجم فأتركم شيء مع كاريز الإسلام الشريف هذا نوعنا ومنه قوله طواف البيت الثلاثة إذا كي شاءت طواف البيت الثلاثة إلا أنه منه لا كلام إلا أن الثلاثة منه لا كلام فيها وكنت حلم إلا أن صلاة الله سلام في هذا المنزلين أبن سوى ونم تلا الشريعة يجب أن لا بولي مثلا سوى إخباره في لغة أو شرع والحق ما هو الملع شارع والحق حمل شارع في الشارع عندنا نعم كذا كما فيه المسمى الشرع واللغو الشرعي شرعا معي توضأ توضأ جاء في الحديث مما مقدمة محل شرع مني اللغوية والأصل الشرعي وتشارع في الشرع أخباره كيف والحديثين مدندمون للكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في لغة أو شرع وذا الشيء الذي أصلا اللغة عند شيء بلارة او شيء ان بوكو دارو شيء اكرم من الشتر اني زي لما تؤذني ما جانا اذا كان جدا اكيد اتجي ابو معنى من لوغاني اذا كاو دليل ان كان كنت شيء معنى الشرع يكيني لذا اكيد اتلم تنا معنى الشريعه يعني اذا كاو دليل كو اذا كان كنت شيء لوغا اكيد لا تكون فيه آه، برشيني كلمة ولا تستل على هذه المهمات أبدا ولا تستل بإذن الله sallah ce ake nufi na Allahu akbar ko ko sallah ce ta addu'a eh <laughs> kalu qur'ani ne wannan <laughs> Sada idan ka ce sallah ake nufi ta shari'a ka huta sallah aka hana ba addu'a ba yanzu wanda ke so ki haka ah, ya halatta ya mutu sallah to shi zai kawo maka dalili me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da lisanin shar'i qur'ani na magana da lisanin shar'i to da ka idan kana so ka ci ah, a nan wajen ah, addu'a ne sai haka dalili kila ka ce a ah, ibn al salul waye ne mishi sallah a ah, mazalla ne ya mishi a afwan ibn al salul ya rasu annabi sallallahu ne mishi sallah da me ake masa likafari da rigan sai ce maka a to ai wani can ma ayan na da cikin dalilin da aka saukar da ita saboda kafin saukanta annabi sallallahu alaihi yana musu kalla ko har umar ya ce ya rasul da munafiki ba zai ci kalla ila muna fahimta manzo da ya ce mishi zai yi mishi umar sai ya haƙura kenan wancan sallar masu harci saboda haka sallar a ga'a تو شیزی که خواب کرد بیت نیمان دلیلی که اکر تو تو این زمین تا ما تی کل من اموالهم صدقا تو تهیه مجبکیم دیو سلی آلیهم این صلاته که تکم الله ایتو کم اون نمپا ادو هجی ریدی خدا دو کبر دلا نیم کام کتر اندیانو کتر قرینه نیم da take shi ayan kai da jini su addu'a take ne ke wani to suna nan da yawa haka alfaz irin wannan idan sun zo asalan in zai cikin alkitabu ne a sunna asalan a dauke su a ma'anan su ne na shari'a sai karina ta nuna cewa a nan wajen yana ɗaukar ma'ana mai tsayi ba shi ne ce ka za kaza kama fihi musamman shak wallahi wuri shar'i shar'an مرئي حتى نبدأ أقول ليش أكون مسمى الشرق أكون معناه شريئة للغة أتكي وليش أمعناه شنا شريئة هنا نعم، مثال توضعوا جاء في الحديث من إمام وكتف الناس توضعوا من إمام وكتف الناس هل الشرق ينمى ويشم توضعوا من إمام وكتف الناس أنا كم كأروا الله في الشريئة بوك وأنا بجد أموان سيعني في كل فرق عشينك أو لغويا فهو معناه اللغوي التوسط وفهو معناه ممكن أن كنت أبن بيوتاك له كل كلا باجون لكن التوسط أنا بوكوا أرولا نشر آتما من تؤمن فيني أشعر بيوتاك وأرولا شكا فريد فالأصف شرعيا أنت أنا وأنا هل يشير ذنجي في إن كان شيء لذي ذكي معناه من يحر شرعي يطلق أرف شارع في الشرع فهو دولنا شيء من يحر شارع في الشرع shine abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine urfin idan yayi magana asalin magana ba na daukan shi a matsayin shi shafi'in shi ina cewa saboda haka الوضوء يوم أتت النار أنا لكم معناش أنا شريعة أستلم ما عندكم وقت القرآن الله يسلمك تتم قرائنا في اللفظ أو في الخارج أو في سياقه بذلك حنتج ثلاثة القروء جمع جاء للطهور جمع الحيض بالأقراء يا ذاك داونا لو أنت yace ka ba wai kuke nan ba fa wadancan fuskokin da ya kawo mana guda biyar qara'in gaskiya zuwa fil lafz a cikin lafazin aw fil ko a wani dalili ko a ترجيح تكره تقول بترجيح ترجيح أحد الاحتمالات أنا من دي لفظ محتمل أما أطلق قائد هي ذات بداية هذا بداية كشيء إذا وجد احتمال فقد استدلال بالكاتوبة مثل انت مرجحا يصير هذا تبعت الفروض إن جمع جمع جاء يدور الظهور من هذا كمان الظهور جمع الحيلي yakan zo kuma a matsayin zamar haita mali a tsara to a nan an ce sarata da tsoro ba a ce sarata da tsara To har ya samu ganin malikiya muka ce alfuru a nan wajen a tsohon ne da haid idan haid ake nufi zai zo ne da al'akara an gane wani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa zai salatin ayyam aqra'i وتبقى في جمع حيدة الأطراف من يبدأ كلمة القلب نتوقع الأطول رقم الأخير من يبدأ أما إذا أن نقل هذا جمع وانت الأطراف نقوم أن شيء قروب وذلك أطراف جمع الحيد جمع الحيد بمعنى جمع القلب بمعنى الحيد الفروق ما جمع القلب بمعنى الظهر kun gane yanzu kamar yanzu ورجح الأبحار ذكر النساء في الأجد والحيدة والحيدة تأخذ والحيدة تي خذف حلقا جاءكو أبن ذكر الجاهد ثلاثة قروس إن الأبحار أكين في ذكر النساء بأشياء ثلاثة قروس إن الأبحار ثلاثة وانتلقت في ثلاثة قروس إلى مناطق ولكن تجد رباشي فلا تجد على حيدا مرشدة فونميجي أجينا نكلمان أطلوه لبا وجاءنا أن إذا لم تكن معلم مذكري عندنا من كنا عدة نيات ما جاء لم تكن مؤنث to duk aka ce salasa ta tsoro ya nuna cewa ma a dukkan munakkar ne a tsohonce an gare shi abin da mala yake magana sai zama har kuru a nan wajen tsohon ake na biyu ba a ce salasa kuru ba da su salasa tsoro ke an yi shi ba da asali ko san da yadda tun da ana kalar irin wannan dalilan akwai magana a kasa والحيدة عند حيدة يلي حدوفة حرف حرف الجاكو دي غيرها في تعيين والحنجي بحنجي هيك أي المعنى لغو لفظاني شي معنى كلمة نجي لفظ أنا أنا ينا زوا دم أنا ونجي بدرجو مذكر مربوط فيه إذا ينا زوا مذكر ينا زوا معنى شي أسلم كلمة كابو دم yana zuwa mu zaka yana zuwa mu an ce zuwa to da haka yanzu an yi jami'in shi da salata da ko da salatin duka kullum mutaji to da haka hujja ma'ana akwai ijimali a kan kalmar ita kanta a lugha zai yi ɗaukar farkocin guda biyu to ina ɗaukar farkocin guda biyu ka ɗauki ɗaya karin dayar da shi ana wajen bai yi ba wa hadihi qara'in lafziyya thumma muraduna bi kharijiyyah wannan qara'in lafziyya ce kamar da muka zo ainihin karai da faradiyya ba wa fata ahalil ma'ani ya ne man fasarko mai mai sun aukiyasin aure amali na wa fata ya zama to ahalil ma'ani ya ɗaya daga cikin wani guda biyu wa fata ya bice ɗaya ne an gane man ai ahadul ma'ani ne man ɗaya daga cikin ma'anonin wanda yake mun fasilin anin nas da ake magana ma'ana da yin fara fi kenan ya zama to fata ya fi ɗaya ne min nassin ne ko kiyasin ne ko ko amal ne duk ana iya ɗaukowa a kan rasa wajen kila wani nassi daban ka kawo shi an gane wani wani kiyasi ka ɗauko shi ya mara maka naka baya ko wani aiki na wasu magabata ka ɗauko shi ka mara ma ɗaya daga cikin hikimalaikin baya to duka ana fa amfani da shi ana sai to don haka ne mu yanzu faɗar ligogin na da idda fillana fi kharijin ma ba ma ba da huli gairina an gane wannan idan tsallaka sun wani tsawon ya aka ce wata yi hukun na ne da ce mu hujja ne a wurin cewa karkun a nan wajen a tsohon ne me yasa saboda haramun ne suke cikin haila za ta ce fatsalli ko hunna na ta cikin hinna ila mana fahimta ka ga nasan hadisi ya ce ka sake su da cikin ƙwaƙwaƙwa ya tsari ka hanyar awu wahiya A ƙasa ce mai biyu mana to tun da an ce kai sakin a cikin tsarki ne aka ce fatsalli na ita to kenan ya nuna cewa tsarki ake nufi dalili ne kare da ke mara ma ainihin ne a fahimcin hausa Don da ce da karabbas na ji an fi yin masu lafa da haka nan masu tari al'ada ta gama to yanzu ya halatta idan kana so ka gini ta ne sai yanzu ka ta da ran ka ce ka sake ta yanzu ba a samu delay ba kai delay na ta ba kan indarta inda ko jini ne ake magana inda da shi aka ce ka sake da cikin sarki kenan zaman da za su yi yanzu lokacin jinin ka yi delay din an gane wannan ya ce to mu hujjar mu kenan sai ya ce mene fi kharijin ko ya ce ma ba a da hukuma da na amma kuma sai ayoyin da suka zo a baya kuma shi ne hujjan wanda ake karɓi ake mu kuma ake kafa mana da shi <laughs> wallahi ya masiri ko min da aka ce ina da fa'ida su wannan ne aka ce wallahi to kaga sai aka ce idan nan fa'ida su wannan talatar ta ashirin wallahi lam yashirku to sai aka sanya ainihin idan su da wata uku da waɗanda ba su fara ganin al'ada ba da waɗanda suka ɗauke ɗaya ɓarma ne da ganin al'ada da aka samu kowane da wata suka ce idan har ah, menene ah, tsarki ne ake magana to kasance mace tana cikin tsarki to za ta iya gama iddanta a ƙasa da wata uku inda cikin tsarki ne wanda da ke wani ya ce to za a iya wannan da wata uku يوه الشارع الأشهر بدلا من الحيث لأن الأرحام أولا شاء أن شيء فلا تتفرقه ناس أكد شيء فيتهن ثلاثة أشهر والله لم يكن أن gane wannan sai zama to wannan watannin nan mutaya ne akan haida ba akan sarki ba ya zama to badal na haida ba badal na sarki ya nuna talatu tsoron can ashe haida ake nufi ba sarki ba saboda misali mace ta gama al'ada ya ka sake ta سير آلة الروم في ذن قرب من تريكي ننكو في سالة تركي أقاني نعم إذن الأقرأ إذن القرب بالطهر كان في سالة تركي إذن القرب بالحيد أنا بمن بني سالة تركي لك شيئا ألف شيئا كما تكونا فالنشين لك شيئا to sai wani lokacin ya zagayo wani jinin ya sake zagayo sai ta ga tsarki an gano wannan sai ta ce ki sai wani jinin ya sake zagayo sai ta ga tsarki sai ta ce mene sai ta ce idan ba ta tsarki ba ba za ta ce uku ba sai da ku kirga wannan lokacin da yanzu aka yi sakin kaga ta yi kansarin nashi gaba ɗaya jile ɗin da ake gudu a cikin samu idan ka fara daga ƙarfin ne to sai cewa tsarkin na uku an samu tazarar watanni biyu ne saboda tana ganin tsarki ba za ki riga da shi ba tana ganin tsarki yanzu an wani bai kai wata uku ba mun fahimci wani saboda yanzu mace za a iya sakinta biyu bayan ta ga tsarki za a iya sakinta har kilan tana shirin maganin al'ada matsar ba a kusance ta a bayan wannan tsarki ɗin ba كل هذا حد شيء وأقول نقص الزيالة لذي بجروا وإذا أبي زمان شو الخرب الطول من فالحيد ولا ما تجدي إن شاء الله وقال لي كوكو نالي إحدى سلة ماتي قال جمع بعد أبولي بينا حيث ومنها دي ثلاثة حيث لا تأخير للإحدى في الكهول دي لكن أنت لي اللي كوكو نالي إحدى سلة وقال دباو جنكيري أكام وامت وانا نعمل جيوا أنا نعمل جنكيري فلا مجنك سامت إحدى سلة جيوا أشكين طريقين يكون وانا طريقين ثلاثة فروض أما والحمد فحمد يجي والله لم يحمد إذن أنت الله تعالى والله إلى مهد أن قد حقيقة بدلا يازو بدلا من أشوي أن الحيد تؤد بدلا من الحيد فدل أن الحيد أثر للأديان نجيوا آه، منين حي أثر للأدب للإدب شيني أثر الإدب من كل تيمم اليمن لم يجد يوم ثالث يوم عدوان لتتأمر وابا aka ce ne fasin an wuce idan tsayi wango to kaga tsayi sai zama to badar na wancan to kamar haka ne ashkura ta ta ashkura nan to badar ne na ne ne na alhai sai nuna cewa shi alhai din nan shi ne asali alhamdulillah farkon ayan Allah ta'ala sai ce wallahi ya isna min al-mahidi da shahidin ta farkon ayan من نسائكم إن ارتبتم فإحدثهن ثلاثة أشهر saboda ba su ganin jini ne aka ce wata uku kenan da suna ganin jini jini uku ne kun gane yanzu mabayin jago wallahi ismin al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa idatuhunna thalathu ashhurun sai ce wallahi lam yahid kenan tunda ba su ganin jini to wata uku ne kenan da suna ganin jini bi mafhumihi jini uku ne an gano shi ne ma ta yake tatu ɗaya ayan na gaba shi ake kafa mana hujja da shi ita ce wannan kuma suka ce ai a kiyasi ana ganin ana سامق استبراء ليد جني بعد تركيبه مثالي بيوا كو مي أكيد استبراء نبيوا جني إيه بهذا جني تو أنا قلنا الحمد لله باش تركيبه عند تركيبه أي تو أي بس عند جني وا هذا تماشي كيف رأيته ما تأتي برأجرا جني شيني أيني دليل أكم براءة الرحم suka ce to makasudin shine a turayin shi kuma ana samun ana wani injiniya da jinin zuwan jinin ba tsarkin da zai biyo bayan jinin misali baiwa ce ubangidanta yana so sayar da ita misali ko dai auren da ita ga wani bawa ko dai wani wanda ya ke ta ce to jira a gaji shi ke na ta fara jini za a ce a gaskiya kuɗin bari sai ta ga tsarki tukuna saboda tabbatar to ya kuka ce salatu hmm. koro ana nufin sarki ne ba haida ba <laughs> kun gane yanzu <laughs> kenan ashe ƙar'un ɗin nan jinin nan ake nufi ba ba ɗakin <laughs> kuna ganewa ai kun ga ce komai ba da ya ce wajen eh bai ce komai a kai ba a nan wajen shiru ya yi bai kawo kaulina من جفاء بالجنة قياسنا والشافعي العدة من العباد من العبادة فحيدا جدا مما ينادي فلا فلا تؤديك فيه واحد حول إن به تؤدى والحن فيه القصد به والحن في القصد بحث جراء والحيد في الفرق بها البراء لطهور إلتي حائل وحامل وحيض في غالب مئات إيش قياس أو الشافعي قياس بيدم وإنت مثلا برمودة الشافعة الإبدا من العبادات أي ديوة عدة من العبادات معناه ديوة من أدانيوة فحيدا أدى لما يناديه ya kirga shi akan abubuwan da ainihin in ana haida ba ba a yi kun fahimci magana ya ne yana magana kan wai kalkar'un can haida ne ko tsuhur ne tun da an ce kada a ibada ce ai ko aka bautar da ita da shi rara har sai ta gane ne karfin guda uku to haida ne ko ko tsarki ne kun fahimci magana ita to sai muka koma babin kiyasi da mu daga a tun da tafiyan da ɗaya a muka ce to ai muka lura a shari'a na musulunci fa ibada fa in ana haida ma ba a yi cikin tsarki ake yi ila mana fahimta to kaga yana nuna cewa salatu tsoro din nan salatu a tsohon kun gaji an ji biki yace wal hanafi bai kyale mu ba ba hanafi ku bai kyale bai kyale qasd bi hasbi dura'u abinda ake nufi a anan shine istibra wal haid fil urf bi hasb bi halbara a urfuwa da zan aka ga haida an ta an samu mene kuɓacin haifa. latsuhur ba tsarki ba isti ha'ilin wa hamilin saboda idan misali idan ka ce tsarki ne da mace mai haida da mace mai ciki duk suna cikin tsarki amma da zara aka gaba wannan jini yana bambanta tsakanin mara ciki da mai shi walhaidu fi galibi ne da ha'ilin ciki bayyanan ciki galibi ga wanda ke da cikin alama ta da wannan mahaifan bai fito da ko ga wanda ba ta da shi fa shi kuma haida ake lura da shi wajen kubutar mana shi ka kocin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ibnu umar ya sake ta da ya sake cikin haida sai ya ce mai da ta ko sai ya ce bi tsallika haidan au au hamila ya bari kuna ta ga tsarki idan ta ga tsarki sai ya sake ta kaga tsahiran kenan idan kuma ba a ga tsarki ba to da ta samu ciki wani ne suna zaman ke ganin ma nan mace in tana ciki ba ta haila wa kowace da zali kila muna fahimta to yanzu cikin biyun nan wanne ne kiyasan su yau masu kiyasan sauran ibadoji ana yi cikin sarki ne za ka alkarbu shi ne wani koko masu gani a'a manufan karbun nan a nan wajen bara a tsofaffin ne shi kuma da jini ake yi wane yana fiye shi an gane تيانا ثلاثة فروع الحيض يقوك الأنفوك آه، الطهر من وفي الوضوء الغسل للرجلين حتم لأطف التين في اليدين من جوز المسح بالاحتمال في الرأس كالحديد عن جبالي نرده بعمل الصحابة فغسل الغمس علمنا آه، علمنا إجابة وفي الوضوء آه، منين هو جنب باب الأرض ولا الغسل للرجلين أنا وأنا إيه، مو من فهمش وأنا وانتقى بارون حتما في رسمي أتت تهيني كلي لي سوى أن يأتكم وطنا وأرجلكم إلى الكعبين إنما وأرجلكم من جوز المسح wanda ke ganin ya halarta ai kafar nan shafar za a yana yin haka ne da ihtimali to ba cewa a wajen ra'asin nan akwai ihtimali ya zama to masu ne a rubutu an gane wannan kafa ya zama to ainihin masu ne a ra'asi masu misali ana maganin ila istijmari ko makamancin haka in babu dutse sai ka samu sai yayi ko da yawa yake da rudduhu bi amali sahaba fa gaslufun alimna alif allamana ida za mu raddin wannan magana saboda amali sahaba fa gasluhum kasancewan su wanke wasu alim allamana hakan ya ilmantar da mu ida ga wajabcin haka ila ta yi. da wancan kiyasin ya ce amala sahaba ne muka ɗauko muka yi rabin sarki ashabu nan ne kafu zun iqabi bi lafzihi ibaki qalu bada ne qawlihi wa mar'atan mu'minatan in ma'abat fa qawluhu qanitatan sharafan bi iktisasi mulki zuhuri min ghairi mahall la lafzi al-mar'i fa qawli shafi'i fa qawli shafi'i fa fi siyaqi kayyana tukta shiridu bi ittifaqi ashabuna ashabu na annika su sun ce aure zun iqari yana kulluwa da lafzi da lafzi ibrahim da lafazin ainihin kyauta qalu suka ce bali wannan ya bayyana qararanin qawlihi da fadin Allah ta'ala wa mar'atun mu'minatan bi mahabbat nafsa fa qawluhu lin nabi mun ga wannan to tun da ake yin mahabbat nafsa halin da ya yi nafsa halin da ya yi aure ake ko da aka ce mahabbat nafsa ta ba da kanta kyauta ne da rinka matsayin ke da gida ya matsayin masu to kalmar shi bai ma'ana an ta hatu nafsa hali ne ila muna tsarki sai suka ce to din an yi amfani da kalmar alkiba wajen ɗaurin aure kai wane ne wazirin wance ga shi nan ina wakilan wani ko kuma shi wani ina yake ga shi nan an gano wannan da aka ce ma wani ne mai auren sai na ba ka wance ana nufin an ba ka aurenta har ki yi da su yayi saboda ga ta in haɓar nasa a bin an sa nasa hannu amma fa qawluhu khalisatan laka nan, suka ce sharafin sati milikin gobe wannan wata daraja ce da yake ɗanci mallakin ita macen ne da mahar ba tare da zaki ba la bi lafzin mar'iyyan ba wajen wancan lafazin da ake magana a kai ba ko gane in a wajen da biyu an yasan cewa da aka ce mani har ka tallaka min jini wannan har ka tallaku din nan ta ba da kanta kyauta ko lafazin kyautar na ce nufi kalisar lahu ko a aure babu sadaki ne kalisar lahu eh ku faɗa mana aure babu sadaki ake yi to kalbasa yana komawa ne da auren ba tare da sadaki ba ba yana komawa ne da lafazin ki ba ɗin ba in dai duk lafazi ne wannan ba ko mai ka ba ni kace kai na ba ka wani ba muna cewa ma zan ba ka wani ko yana ma ba shi wance yana son yana ba shi ta ita haka ne ko ba to na sai ya halitta كقول الشافعي كقول كوم بكلام الشافعي وفي تجديد أسلم قيمة التشريف بالنقاط التشريف أسلاك آية مقابلة من جيرهم أن يقول الله لما كان مركبة إنه سأدع كل شيء مساء إنه حب النفس حالي الذي إتكلم تكلم مركبة مثل قرينة كده الشيء وابا أنا أتحجينه ومعنى ذلك أنه ما تجد أبن لي أكفر وأسلاك من كيف التجريش وأنا شيء لم يجي mun fahimci wani an gane to amma dai wal'amar alama ɗau oh, shi ke nan ma ya wallahu ta'ala ala sai mu tashi kan azzahi insha Allah assalamu alaikum Thank you. Allahumma sun ta kusa sai a hantu hukuncin karatun fatiha da mamu wannan saɓari ne tun daga sahabbai gaskiya an gane kuma daga cikin masail wanda suke wani ah, wurin zan yi ce muku zuban mamaki kuma akwai ɗan nau'in complication ga masail za su kewaye za su kewaye in dai nassi ne za a kalla ƙara wajibi ne mamu ya karanta fatiha tsakiyar musulun da ke bayan mu da yawa daga cikin al'umma ga haka suke shirin da suke mawal bukayen rabizo da da kalmar imam zama da ma yana da shi amma da yawa masu ganin ah, akwai sauƙi ga mamu ko da bai yi karatun fatiha ba suna ita da da ah, wai za ku da alƙur'ani fasin ruwa an fito tsallakun turhamun suka ce ayyar nan ta soka ne akan sallah ba akan mujarrabin tilawa ba. Saboda ka da umarce ku da insati lokacin sallah kaga tafsir ne wanda yake shi ma da shi ma da su sai da biyu da ni ake rikar ruku'u ake rikar sallah da ruku'u ko da tsayuwa idan ya tabbata ana rikar raka'a da ruku'u kuma da yawa daga cikin sahabbai an nasato da wuri mun gane kenan karatun fatiha ba wajiba ba ce tun daga shi ba a samu matsewa balantana a karanta ta kowane sashen ta ma ba san kuma an samu wannan rakawa amma shi ma na tabbatar da cewa ana rikar raka'a da ruku'u da nasi marfu'i shi ma akwai aiki a ciki shi ya da wasu malamai fatan cewa ana rikar raka'a ne da dole sai an rikki wani ba'adin kaiwa ba da ruku'u ba don ka zo liman ya ruku'u ka samu wani ba'adin kaiwa ba ba ka da wannan raka'a ba ka samu tsayuwa ballanta na duka idan ka koma kan to da za a yi ka saɓanin da aka yi ga masu ganin mamu sai ya karanta fatiha to shi ma akwai abin ba ko da wasu na ganin to ai a san da liman yake karatu in aka ce ma mu kowa zai karatu a asirce ya matsalashin liman za ka mutu shi ko da a fajin hali wasu suna ganin cewa a lokacin da yake a asirce ne sallan to ya fi sauki ko an samu tashwishi na fata na wani lokaci to amma lokacin da ka karatu a bayyana fa suka ce lokacin da liman ya gama sai ya ɗan saurara kowa ya karatu kuma ni aya ɗaya yake ya tsaya ko a karanta aya ɗaya hadu biyu karatu liman san da yake karatu kuma ya kora wancan ba an fice din na mun fahimci shi kana ce ke matsala ce wani kare ba su ta al-aqrab ila tsawar shine wajabcin karatun fatiha ga mamu a inda ya zamanto hakan babu wata cutarwa rajiha misali sanda mamu liman yake karatu a asirce to babu wani mani inda mamu zai karatu a karanta fatiha a zuciyarsa sanda liman yake karatu a bayyane to sai amfani da wadda kuɗa al'ur'ani fashen ulahu wa an saboda lallai ne shiga da karatun fatiha hankalin sabbin ya dauki kan abin da liman ke karantawa sai ya zama to ya yi jan tsakanin ne fahimtocin guda guda biyu inda aiki da ɗaya zamanto ya zamanto ya ta'azzara inda zai yi kuma ake sau da kamar da na ce nasti ne tarihi fa innahu la salata liman lam yaqra biha kuma a ranar da manzo Allah wannan maganan ai ta shuwish din ya ji amma bai dauke duka ba sai ce sai dai fatiha fa inna hu la salata liman lam yaqra biha kenan ta shuwish saboda karatun fatiha wannan ba matsala ba ne sai an karanta wallahu wannan yana tambayan tambaya ta farko wajen na fahimta amma ni jin gaskiya ban san me ya oda ba an gane ko kun san mai pre-order mai pre-order eh oh ka ba da kuɗi kafin a kawo ma kaya asala an gane shi ake magana Thank you. to ina ganin na zuwa akwai astalaf akwai astalam wanda duka suna komawa ga suna da akwai tadakul a cikin an gane wannan ah. idan astalaf ne ta ba da saƙo ne a ciwo maka idan astalamu ne ka ba da kuɗin ne kafin a kawo maka an gane bambancin sana'ar ta ne siyar da kaya ina son za babu to da Allah ga shi an san bukin kenan zai kawo maka ya halatta a wane yau ba zan samu tafiya faro kaya ba za ka je ne ya ce da Allah ga shi ni ma ka siyo min kaza talaf kenan talaf kenan ya halatta so da haka ba da kuɗi kafin a kawo mata ya matuƙar akwai a akwai amintuwa na ainihin adadin kayan kalkalin ma'alum ko walwazin ma'alum waɗannan taƙayyidatun sun cika da shi a ciki kaya ne iri kaza kuma gwargwadon na kuɗi kaza ko gwargwadon iri kaza ko kaza da wani shirutu ya halatta wani Allah ba'ala tambayan farko ijtima'ul juma'at wal wannan gashi nan kullum Ah. in dai kaɗan wannan za ta ga domin a duk na faɗin fahimtar ta ce ko ni yana fahimtar ju'i ne ba a ɗauke juma'a sau da abin da ya tabbata a sunar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin mu'man ko idi yakan haɗu da juma'a ya zo ya karanta kitarabatis sa'a ko kan shakkar kamar ya ce wata rana sukan haɗauke a idi ya ce wata rana cikin haɗu ma rana ɗaya kuma ya karanta a idin an jima ya zo juma'a ya karanta a ga nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan idi da juma'a kan haɗu duka yake yi mafi girman hujja da ake kafawa da shi akan idi juma'a na ɗauke a eh, idi na ɗauke juma'a shi ne hadisin abu huraira da hadisin mu'awiya wanda ya sanya iya suna biyu ramla ashami alhamdulillah mun san yi karatu na a cikin aljarku wacce a biyu ko yau mun ji a cikin hadisi ko waɗansu da ake kiran su rijar tukatul asbat wanda in sai ruwaito nasu ne makin haka ne sai wanda in sai ruwaito sai an fara da irin shi ne matsalan hadisin wannan hadisin أبي هريرة سفيان الثوري ابن عيينة الفضل بن بكين نوم فهم شوانا دوات أن أئمة ذا حاجة تكون كمان لذلك يأتي الناس أبو حاتم يسيب شو يدن قال السافو سيدك دورته حديث مرسل حديث مرسل صحيح نقول ضعيف ضعيف دورته شنو مرسل كيدو صوت هنيا تهنيا بقية ابن الوليد sai ya roto shi mumsula babu irsa to yanzu an samu istilaf fil wasl wal irsa ko to yanzu a ce hukunci kawai za a ɗauki na baƙi a ajin can koko za a duba a gani shin mutsar din ne masu koko mafu din ne masu ne za a yi eh tarjihi za a yi koko za a rinda da za a ɗauki mausul ne kawai da yawa daga cikin ha sun tafi akan ɗaukar mausul ɗin amma muhaddisun da ki nufatin nazar ya gani da ibn hajar ya kawo ke raddin wannan fahimta ya na ɗauke mu gane gun da tsiki ɗan da mana wuyi raddi da ya kawo wannan fahimta an samu irin haka ana ɗaukar za'isi ne in ka bibiya za ka ga ibn hajar a cikin haɗa ya kawo su su da akan kusan shi ne a mutum na farko da ya fara nan zayar da ziyada karɓar ziyada musulun. Sunan muhaddisin tarjihi ake kowane ɗaya daga cikin waɗancan kaɗai za a rinjar da shi akan baƙiya ibn al ballanta na sun taru akan ruwayen shi mursa imam ahmad da ha ya mushi ya ce na ji an ce baƙiya ya rawaita hadisi daga wane ne shi ce na karanta hadisan wannan wajen kuma ba wannan a ciki na yi samun shi tare <laughs> ne ma haka ya ce eh, na yi samun dama an gama ka bakiya a hadisu laisat naqiya ukul minha ala taqiya ta take shi kenan baqiya ba hadithu laisat naqiya ukul minha ala taqiya to anan shi kake so ka dauki hadisin shi daga wadancan a'imma al-mufaz al-ma'ruf zaka ci aya ko wata hanyar da za ta mara maka baya hanyar iyasi ibn abi ramla ash-shari shi kuma majhul al-ayn kuma kowa ya saka jihudul aiki har yanzu ba wanda ya wani kafa hujja a kan sha'a ai jahalan ma ta halce majhulul aiki <laughs> shi ne a cikin hadisin akwai ihtimal ai alhamdulillah mazu mai yanzu karatun mu ko me ihtimal din shi ne menene man sha an yajma falyajma wa man sha an yajlis falyajlis hatta lafazin su ya ne sahihi kila muna fahimta na baqiya yake cewa wa inna mujammi'un qal azinta qal azinta lahu ne ko ne wa inna sha'an nan wane wanda ya zo masallacin ko ku hadda wanda yake gida A'a mutanen madina ake magana ko ku yan ƙauyuka da suka kenan akwai cikin halatta cikin sa to sai ga nufin shai ya faru zaman Usman ibn Affan wanda hadisin babu kula la a alayhi Malik ya roce cikin Muwatta bukari ya roce shi a cikin Sahih din sa da irin hakan ya faru zamar Usman ibn Affan sai ya ce to ku ahalin awali na ya muku izini ko ku zauna ku jira ko ku koma gida amma mu yadda ya cire ahalin awali mu suwa yake nufi ta yanzu a ɗauko asarin musamman a fassara wannan mujimar sai shi ya fi ko kuwa a ɗauki wannan mujimar a matsayin kowa ake nufi shi ya ga ƙa'ida da ilimi tun da yanzu mun fara ji ko na kawo tsara'in na waje zama to wancan asarin usman din za ku ga ba a cika so a kawo shi ba saboda ya yi tafsilin tafsilin shi na rinjin abin da ba shi ake so kuna ganewa kun ga dai hadisin da yake ne asalan to muka kaddara sahihi ne akwai ijma akwai ijma a ci ga kuma bayyana. na asarin kuma kaga shi ya kamata a dauko ya sai ka tsallaka ana an dawo tashi daga marfu'i sai aka sake komawa asarin Abdullahi ibn Zubayr asalin abdullahi bin zubar idan ba an idi da juma'a so biyu ne a zamanin sa ba za ka iya haɗa shi ba sau da wata hanyar ta nuna da yayi bai a zahar ba sai la'asar a wata hanyar sun nuna cewa ya yi fa a zahar amma kuma lafazin da ya zo da bayanin hakikarin yadda ibn zubar ya yi shine lokacin da idin ya taho ya ki fitowa lokacin da aka saba sallah zai jinkirta hatta ta'alan nahar haka lafazin ne sun makaraja da ya fito da Allah za yi idi sallah ake yi kafin hudu ba ko hudu kafin sallah sai ya fara hudu ba kuma fara ɗalar hudu ba sun matsalla ko daga nan ne ko bukai la'asar yanzu idi ya yi ko juma'a <laughs> shi ne ka da fahimtar nassi shi ya sa da aka tambayi ibn abbasin a wani lafazin ya ce asaba sunna wani lafazin ya ce asaba a wani lafazin ma shure bai kuskurantar da shi ba to za ka fi a cikin waɗancan lafazin ta ɗauko na asaba sunna wanda ita ce mafi rauni a tsarukan wannan asarin. ta ce mafi rauni ne ta asaba sunna ɗin wanda hanyar da ya fi inganci shine hanyar da bai ma ce komai ba to mu ɗauko ta asabar sunna ɗin sunna wace ko da ka jara cewa idan sahabi ya ce a sunna ainihin ta manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta jihar da salafin da malamai suka yi ai inda itlaf ne wa adamul karima amma na ko karima karima ta farko shine ga hadisin Nu'man can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam san yakan yi wannan ya wancan ga ma abin da yake karanta kenan shi sunnar ta duka yake yi iri da juna karina ta biyu asarin usman bin affan an gane wannan da ya aikata ne ya nuna cewa abu ne da shi ma haka ya zaro shi karina ta uku shi ne a nafsul asar na ibn zubair da aka za ka ce ga abinda kuma ibn abbas ce sai ce haka na ga umar yana yi ashe sunan ta umar yi to kuma yayi ke kamar yadda muka ce in yi ibi ba a zahar ko ko a juma'a ya zo haka ya fito sai asar dan da bai zo da safe ba sai da rana ya daga kuma bai sallah ba sannan kudu ba sai kudu ba ya tsawata kudu ba sannan ya salla kuma ya gana ba sai ce yayi daidai akan yi idi da rana ko akan yin sallah kafin kudu ba da shi ne dace da sunna wace ce sunna a ciki <laughs> wace ce sunna da kun ciya ce a tsada sunna ne to mu ko sunna ce jinkirta idan da ya da tsakar rana ko koyin hudu ban da ya kafin sallah shine sunna ko ko dai wanda <laughs> tare da maganganun da ke kewaye da shi asalin alibuna bi tsari talibin ba wanda ya inganta a ciki dukansu ma'azula ce asarin wane ne kuma a ciki shi idan ga nufi matsu'i to ba a kafa hujja da mako kai tsaye matuƙar ya saba wa matsu'i ɗin ila muna sannan za ku ga ya shahara ta ga wani yawon kilo ita ce fahimtar wani ma da na ga rubutu na yi rubutun haddasa abubakar da ya kawo wata fahimtar su kenan su abubakar da su umar da su ibina abubakar su Usman da an ce o oh, kaji idan ka je asarin da aka naɗa da gari za ga saɓanin abin da yake cewa sun tafi ne akai Usman da mun ji fahimtar sa sauƙin da ɗan ƙauye ne wanda dama asali juma ma wajiba ba ce kan amma an kawo cikin wanda yake da wannan fahimtar Umar an kawo shi wanda in ka ce ya kawo nassin da magana Umar ba zai iya kawo ba sai dai karkashin na Ibn Zubair ne da yace Umar na ga yana haka shi kuma ga yanda yayi jinkirta sallan ya sai da rana ta daga kuma ya fito hudu ba ya tsawaita sannan ya sallah bai kuma fito da sai la'asa. ka ga bai mutane bayani cewa ce juma'a ya yi ba amma ya kamata su gane shi ko juma'a ya yi yanzu <laughs> to za ga akwai abubuwa dai ga sunan alibu na jikarai ƙarai shi bai tabbata ba ah, galibin wanda ake na ƙarsuwa da garusuwa fahimtar su kenan ta yi iji ba sai ka yi kaza ba a gaskiya su kure ka je ka duba imuna biyu shi ba ko ka duba al'asar ne ibn al-munzir duk za ka ga asar in suna na ciki ko musamman wani abu da raza littafan na uku duk za ka yi maka asar na babin duka ba sai ka tara wani mujallada da yawa duk asarin bayan ka gan su a wajen ka je ka duba mana sai ka tsaye ta gaya maka ka je ka duba ka za ka yi mutum ka hukunci za ka samu natsuwa ai fatawa wani ita ce fatawan allajinatu da'ima to lajinatu da'ima ta ba da fatawa kuma ya zama da'in shi ma ai sun ba da fatawan su gini ne akan ingancin wancan hadisun saboda malaman da suka inganta to hadisu ne bai inganta ba ko na littafi qara'atul murjan da ta ta hadisi ijma'il idan ku ne neme shi ƙila za ku same shi a net duka hadisun za ku ga illolin duka duka da waɗansu da aka kawo na hanyar na ibn umar zanawa wannan munkar ɗin ma hanyar ma wa ɗauki <laughs> ma su yi shi ne <laughs> duka za ka gansa wajen rajul marjan an gane bidda ifa su yi shi wal idan na manta sunan malamin da ya yi ni kana daga baya ne na tsinkayi wannan a ah, nan ku da littafin za ku gani a ciki tunda mu yan najeriya da yan faɗa mun ce mu yan najeriya ne to ga balarabe can ya rubuta <laughs>